His Excellency President Muhammad Buhari has accepted to come here personally and declare the summit open. This is indeed historic for both Adamawa states mataimakin gwamnan jihar adama kenan oh. mr martin babale ke um, ma tabbatar da zuwan shugaban kasa a yau uh, talata kuma zai zo yau ne domin uh, aikin wuni guda inda ake tsarin zai uh, bude taro na musamman kan yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin jihar adama ke shiryawa tun farko da yake karin haske game da damarar da aka yi domin tarban babban bakon shugaban ma'aikatan jihar dr louis mandama ya ko na irin shirin da aka yi wanda ya kamata mu nuna ma mai girma shugaban kasa shine mu fito duka mu marabce shi mu nuna masa kauna akwai wasu wurare da za a takaita kar a samu mutane su kusu in an dubi yanayin da muke ciki mu muna cikin jihohi musamman inda boko haram suka zo mana matsala in an tuna wasu shugabanni na baya da suka zo ai ba ko ina kawai ake bi a bar mutane a baje suna tafiya ba so kiran da zan yi ma jama'a shine ai hakuri a bi umarnin masu tsaro ana yin wannan ga jama'a na jama'ar jiha rundunar 'yan sandan jihar adamawa ta buƙaci masu ababen hawa da su kaurace wasu manyan titunan fadar jihar sb usman abubakar da ke ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ku na irin shiri da maɗamarar da aka yi eh, mun dauki kwararan mataku domin mu ga son shi shugaban kasa an zo an yi abin da ya kawo shi kuma ya koma lafiya ba tare da mun samu wani matsala ba. Uh, batu batun hana zirga-zirga daga wurin uh, faro junction duk dai hanyar da shi uh, shugaban kasa zai bi an dan dakata na dan wacin gadi ne ba wai gaba da ne na rana da a babu inda zai bi din ne muka dan sa mutane su dan daga kafa na dan karamin lokaci don a tabbatar ba samu wani mishkila ba ta wannan hanyoyin kama daga Isa uh, Runabout a uh, Total Filling Station har zuwa uh, Fire Service zuwa kuma can Police Runabout har zuwa gidan shi mai martaba Lamido. Da yake taron na yaƙi da cin hanci da rashawa ne dai ya sa wasu magoya bayan Buhari irin su Alhaji Suleiman Muhammad Jada ke maganin fa akwai buƙatar tankaɗe da rairaya a cikin waɗanda ma suke tare da shugaban ƙasa a yanzu. wanda ya ce wasu su ma ke bata tafiyar gwamnati. Yana cewa yana batawa kuma so da yawan mutane su yana so ya ajiye su duk inda suke so amma kada su shafi abin da gwamnati saboda haka don kudaci yana saurar don ya saurara ya ji. ya yi abu tsakanin shi da Allah ya manta da hudu da ah, late mai ta masala ya mishi ne ai kowa ya san Buhari mutum ne wanda yake nufi ya yi abu tsakanin shi da Allah to me yasa zai bar waɗannan mutane suna bata mutane shi ne fada kila ya yadda da su ne ah, yadda in ka yi da mutum ba za ka hukunta in laifi sai ka bishi. ai ba adalci a cikin nan ka yadda da mutumin da yake cutar mutane ko kuma wanda ke saka yana bata maka suna ai su waɗannan su suke bata gwamnatin Buhari yadda mutane suke tafiya duk abin da ya faru a ce waɗannan da saboda kai yana masu bincike bincika shi yake da gwamnati ai shi yake da soja shi yake da police shi yake da masu bincike duk su bincika ya san me ainihin gaskiya abun nan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya